kai ma mutanen nan suke mana wannan abin me aka yi ma gwamnati wani laifi ne arewacin najeriya ɗin da yi da ba za a iya yin komai ba za a iya magana ba duk sarakunan nan shuru kake ce ba wanda zai yi magana daga cikin malamai ne ake sabo su fito su magana su ba suna shafa ma wuyansu jini don baya ko komai suna shafa wa wuyansu jini ne su fito su yi magana sarakunan nan kabu yanzu ba su kai matsayin da za su zauna su yi mitin su tinkari shugaban ƙasa wa gaba ɗaya abin da ake yi ma northwest tsakani da allah ko northern nigeria za mu iya cewa abin da ake ba za a iya yin komai ba ba abin da za a yi shi kenan haka za mu zauna kuma a yanzu haka ɗin gwamnonin mu duka suna haɗa baki suna cewa abinda kawai shugaban ƙasa yake so shi za su yi ma a zaɓe kamar ma zai ma ake a da najeriya wa one party system ba wani wanda yake isa ya fito ya yi magana duk wanda ya fito ya magana sai a haɗa shi da wasu mutane a kama shi shi kenan haka za mu zauna an ɗora mana igiya bayi kawai raƙuma da akala sai a yi ta ja kawai sai bi in wasu sun ga dama su yanke biyar ko hamsin ko talatin su harbe su su kashe kuma a sake ci gaba kuma duniya za kamar kamar abin kamar an kashe fara kamar an kashe fara wannan abin ya yi yawa wannan abin ya yi yawa kuma shi nan yanzu haka a zo lokacin zaben sa gari haka kuma za ku yi ta inda ne sai ba abin dariya ba ne abin da ya kamata kai kuka ne wannan kuma da duk abin da kake ji akan wani zai dawo kanka ne wanda aka kashe shi an gama da shi yanzu saura kai ne da kake dare to kai ake hari kuma duk abin dariya ba ne abu ne wanda ya kamata kai kuka da kanka saboda ga rayuwar yadda ke. kuma in dai baka zama wa ma baddalo ta bazilan ba baka canza ba a bin Allah to gara ka mutu baka ga wannan kaskancin ba amma mace uwar wani ne matar wani ne ko kanuwar wani ne koyar wani ne su ake ba wani manyan mata su kama su ana musu sarki ta su su cire hijabi ana dukan su da bindiga a ba jama'a haka za mu ita wannan takaici da shi ake kwana da shi ake tashi dole ka samu rashin lafiya a zuciya inda kana kishin wannan al'umma wallahi dole ka samu wani abu a cikin zuciyarka in kaga baka kishin wannan al'umma lafiyar da kalo ba kishi dai in dai kana da abun nan dole ji wannan abu ba ta to kuma kamar hakan din ake ta neman hakan da ake tafiya ba wani ba ba ba wani abu kawai shi kenan mutum ya je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 masu ne a cikin sallar su suna kushuri jiya mun ba da maratib na wato na alkushu a cikin sallah mun faɗi matakai na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu a na hudu ne muke ta bayani mun tsaya a kan wata magana da wani bawan Allah ya faɗi yake a masallacinsu ne ga wani saboda rashin kushu'i yana da lissafin rasidan da ya saro kaya a cikin sallah kuma har ya nuna cewa an samu faduwa sannan ya miƙa ma yaronsa duk a cikin sallah yake sallah ya manta ma da sallar yake to wani wace irin rafkara ce haka muka yi magana shi yasa mala yake cewa wallahul musta'an Allah shine abincin ko nan muka ta mala ya tara ba da wani misali ya ce wa akar wani kuma daban tarafu hadi'an za ka gan shi ya yi shiru wato ya samu alhada'u shine irin nutsuwan rai din nan amma tana wani tunani daban don za ga mutum wani lokacin ya yi shiru ko ya yi shiru amma kila ba abin da yake kai yake tunawa ba wani abu ne ya saka shi shiru ya ce sakinan na hagan shi shiru ma in yi kabbiru hatta da a yada bil abas ya har lokacin da za ka gan shi ya yi kabbara ya fara sallah kenan ya ce to sai ka hannayensa suna ta wasa wato ya taɓa nan ya taba nan ko kuma ka gaina wasa da gemun shi ko kuma haka kawai sai rinka kallon agogon shi duk a cikin sallah waɗannan suna faruwa ka ga mutum shiru amma sai fara wasa ko da shi, ko da hannun shi, ko da gemunsa ko da agogonsa ko da wani kenan yanzu ya mamanta da tsayawa gaba da Allah ya shiga tunanin wani abu daban ma da yace walau khashi'a qalbuhu da zuciyarsa ta samu khushu'i waye ne wannan ga rashin khushu'in kenan ko ba shi bane Wani mu jira ka gama Gaya ga masa ya tsare maganar su in ya gama sai ga ya muku ku ga wannan bai gama ba ko to kuna ganin bai kamata a karbi wayarsa ba in waya yake yi waya yake yi ko ha kuma da Allah in girman Allah kar a sake haka ana roƙo wannan ba daidai ba ne kuma babu ladabi a ciki ba ni za ka yi maladabi ba Allah za ka yi maladabi saboda littafinsa ake karanta duk da mun gaya ma wannan maganar ranka zai baci amma kuma ita ce gaskiya Allah ya bude ma zuciya ka fahimci abin da muke nufi sai ma Allah ladabi kuma bai bude ma zuciya ba shaidan ya zuga ka duka yana faruwa dama da ya ce walau kashe a kalbuhu da zuciyar zuciyarsa ta yi kusuri da kashe a kalbuhu ta ga kamar tabar kamar ma da shi ake bugan da zuciyarsa ta yi kusuri amma za ka ga yana wasa da gemunsa yana wasa da agogon shi yana wasa da wasu ogon a cikin kitan shi yasa sai ci da yake cewa wala ya gurɓata hukuful musalli kada tsayuwar masu sallah ya rude ka in kaga an yi sauku kawai an tsaya kada wai wannan ya rude ka in ji malam mutajawirina fi safin wahid ka gamsu sun yi laƙi a safu guda daya sai kada wannan ya rode ka zukatan kawai ake magana su ake son a gane me suke ciki sai amma tsayuwar safu wata bila wani in ya tsaya maka kai ka ce ma abun haka yake wa innahu qad yakunu bainahuma min at-tafawut fil ajab ita duk waɗannan safun da kake gani sun sha bamban wasu sun tsere ma juna a cikin lada bai na sama'i wal ɗar kamar yadda tsakanin sama da ƙasa suke mutane idan sun yi safu a sallah to yadda kushu'in su yake wasu sun tsere ma wasu wajen samun lada tsiransu su ya kai tsakanin sama da ƙasa amma kuma gashi a tsaye a jiki da jiki suna manne da juna saboda kowa yadda kushu'insa yake haka darajarsa take a wajen Allah a cikin sallarsa waƙad fala alaihi salatu wassalam manzo Allah yayi magana tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa innar rajula yace lallai mutum, la yansarifu zai juya kuma ma kutiba lahu ba abin da aka rubuta masa a cikin sallarsa illa ashara darajar da ya samu goma ne ko kuma gashi an ce in kai ta cikin jama'a kana da daraja nawa yanzu ka faɗi nawa ka yi fas kenan a cikin 27 ka samu goma ba fas ba to nawa ne zai zama fas sha uku da ɗigo ya digo biyar shi ne zai baka fas ta yanzu ka yi fas ba ke zala ne kuma ya biya fas cewa ina rubuta lallai mutum da ya san sare ko zai juya ya sallame ka da sallasa wa ma ku yi sallar gobe ba abin da aka rubuta da a shar ko kaga kenan wani malami ne wannan makin malamin ka a jami'a ko wani malamin ka mala'iku ko to kaga su kuma ba yadda za a kai ta biyu su kana cewa kai dan gidan wani ne ba zai yi ba ko kuma kawai kai ta biyu su kana cewa a ah, da ya tsaye ba na fuko ko kuma kai baka san gidan ragul ba ne kai daga can nake za ka yi wa mala'ika wannan to ya kamata kai kenan ita ka gyara yace wani kuma zai zama ba zai juya ba a cikin sallar abinda zai samu shine tara a sake komawa baya yace wani ko zai juya a cikin sallarsa babu abinda zai samu sai takwas wani kuma ya annabi ce bakwai wani shida yace wani kama biyar zai samu yace wani kama wato in an kasa sallar kashi hudu 27 in an kasa kashi hudu nawa zai bayar eh, ina masu lissafi shida da rabi ko zai ba da shida da rabi to shida da rabin ita kuma yace za a kasa ta kashi hudu sai a ba shi daya nawa kenan zai samu shida shida ka raba ta hudu biyu kenan zai samu to ba zai kai ma hakan ba to to akwai kuma wani an yi sallar tare da shi shi kuma idan ka raba shida kashi wato hudu aka dauki daya to shi kuma wannan kashi ɗaya sai a raba shi kashi uku shi ne darajar da zai samu ita kuma du'a masallaci ɗaya ake sallar kaga kenan ka daina mamakin abin da wasu suke dan shiga masallaci wataƙila tsotsayin wannan ɗaya bisa shidan da zai samu shi ne a sake kashi ɗaya bisa shidan a kasa shi kashi uku sai abuwa shida na wajen sabu na duk wani kenan ba 0.5 haka zai samu a sallar ana ba da 27 kaga wannan lissafin ka san watakila tun baka koyi 0.5 din ba shi annabi ya gama lissafin ya ba da shi kuma abin da ya jawo shine rashin kushuri jama'a mu shiga hankalin mu wallahi so su ya makabu wannan hadisi yana da martabar hasan ki tausayin kanmu wa hadha ma la yace wannan hadisin ya zo ya nuna ya dullu ala anna al-khushu'a cewa shi khushu'i ya tafawatu yana tsere fil qulubi a cikin zukata wato kenan bi hasbi ha wa ta'dil al kowanne ana bashi makin ne gwargwadon yadda kushurin da yake yadda ya halatto a cikin sallah kuma yadda zuciyar take kallon girman Allah a cikin sallah kowa da haka ake makin dinsa wadda mai kidari hadar tafawut da gwargwadon yadda wannan tseren yake ya kono tafabulun na haka kuma Allah zai fifita tsakanin mutane wanda ya samu 0.5 darajar sabarar kawai da sama ashirin da bakwai ba a wajen Allah kimarsa ko za ta zama ɗaya amma ban limamin su ɗaya kuma masallacin su ɗaya kuma tare suka yi hukuku tare suka yi sujjada amma bambanci ake samu saboda to kowa sai ya yi makansa isabi ko kowa ya hukunta kansa kuma ya ce haka abin yake fil abul wajen karɓar aikin saboda akwai wadda zai jarrabawa idan makin ashirin da bakwai ne ake zaruwa a takardar ba ɗaya yanzu ya zai samu 0.5 yanzu malamin zai karɓe shi ko malamin zai saka shi cikin wasu waɗanda za a kula da su babu aiki shin wannan kama watakila duk lokacin da sakamako ya fito na ƙarshen shekara watakila ba sa ba su za a jami'ar da wuya daga cewa sun tsira za a kore su ne kawai ba sai ka kaddara yanzu a wajen ubangiji da kuma aka kore ka Da wadda makin ɗinka bai kai komai ba don 0.5 kaga bai kai ɗaya ba ma bai kai ɗaya ba wa fi raf'i darajat ce a cikin karban aikin ka haka za a yi maka ka da wuya aikin ka ya karbu haka ne wa fi sawabi ce a cikin lada ma haka aikin ka zai zama da wuya ya karbu haka ne wa fi raf'i darajat ce haka kuma a cikin ɗaukaka darajar masallacin nan ma da wuya ka karbu abu na uku kenan ko abu na hudu ya ce wa hattu sayyi'at wajen kankare kurakurai nan ma haka zaka zamanto 0.5 wani hadisin abin tsoro ne yana bawa mutane tsoro ya haɗe kan wasu abubuwa na farko fifiko ka da shi a cikin mutane na biyu karɓar aikin kana nan ba ta abin nan 0.5 ne sawab lada nan makana wannan matsayi ne uku ke daga daraja nan ma a wannan gurin kake kankare maka kurakuranka na biyar ke su ma a wannan bangaren kake na matsayin ka yake na akwai matsala ba wallahi akwai matsala sai dai kawai sai ta addu'a da tuba koma wajen Allah halayyata ya kai masoyi musulmi mai saurari. kaifa na kashe ofin salatina ya ce to in haka ne yaya za a yi mu samu kushu'i a cikin sallar mutum daga asarar da take bayyaduwa ya kamata kowa ya ɗauki mataki ko? la shakka ya ce ba makawa annalil shu'i asbabun kasaira cewa kushu'i yana da sabubba masu yawa la yattasi'u al-maqamu li dhikriha yace yanayin da muka samu kanmu ba zai ba mu time ɗin da zamu iya ambaton su ba amma shi a wannan gurin yana ganin ahabbu ko ahammu mafificen abin da ya kamata mutum ya fara kula da su shine wato a cikin cewa sallarsa an yastash'ur kalbul musalli al bai bayna yadayhi khaliqi abin da ya kamata ka rinka filin a ranka lokacin da ka tsaya cewa sai ka rinka halarto mu zuciyarka yanzu kana tsaye ne a gaban Allah mahaliccinka wa azmati man yunajihi kuma ka rinka halarto da girman wanda kake ganawa da shi fa innahu domin sha'anin abun yadda yake mata mastash'ur zalik duk lokacin da kake jin haka to khasha'a fi salatihi mutum zai ji khushu'i a cikin sallarsa a duk lokacin da ka zo sallah ka tuna kana tsaye gaban Allah ka haka kake fiskantowa a ranka za ka yi tawazu'i wa aqbal alaiha kuma kana fuskanta ne zuwa ga Allah wa sakanat jawarihu fiha kuma sa'annan gafanka suka yi shiru suka nutsu a ciki wastahaq al alquran sannan sai ka cancanci kirarin ubangiji na alqurani da yake maka qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wannan zai zo maka a rai yanzu kana jin da kan ko ba komai wannan sallar dai kai wani abu wa min al'umuri yana daga cikin al'amari da za su taimake ka alal khushu'i akan wato abin nan khushu'i a cikin sallah ifragun nafsi shine kawo fantar da ranka akan me min al-mashagil da duk wani abin da zai shagaltar da kai ka cire shi kawo fantar da shi kai shi inda dukhuli fi salah lokacin da zaka shiga sallah ka cire komai a yar matarka yar budurwarka yar shagonka yan salari da za a biya ka ko ana layin karban salari ko wani abu mai kama da haka duk abin da zai shagaltar da kai kai kokari ka cire shi ka wofantar da zuciyarka daga tuno shi wataƙila biyar zuwa bakwai sun ishe ka ka'idar da sallah sai ka koma ba wanda ya hana ka shi sama Allah ya ce in ka gama sallar fantashe ku tafi kawai ku fi ma amma dai wannan lokacin ya zama ka kayi ma abin nan kayi ma Allah shi ga wani har so yake a dauke shi foto yana sallah kuma daga ya sallame sai cilla a duniya irin wai gashi yanzu haka to sai me wanda kake nuna ba a duniya ba mai baka lada ko na sisi wallahi ko sisin kwabo ba mai iya rubuta maka lada wani ma za ka ga ba wai wannan sallar da ake yin ta sau biyar wata da cewa ita ce babbar ibada wani kudinsa zai biya ya tafi har makka ya je umra ko ya je aikin haji amma yana tawafi ana ɗaukarsa in ya gama sai ya cilla wuta wani ma sai ya kira wani mutum ya ce yana babin indararo to indararo sai me cikin babin aikin hajji da ake ta cewa ga guraren da ya kamata ta tsaya akwai da tsawo a ciki to ka zama shaidan ya ce ya ce maka don guraren da ba ka iya tuno su sai gurin da kawai can an yi ruwan sama yake kwalalar da ruwa wai shi kake magana a kansa saboda jahilci irin naka ko kuma saboda shaidan ya same ka ya kamata ma a ce in nunawa za ka tafiya ga ka a mukamu ibrahim ko ga ka a hajarul aswad ko ga rukunul yamani amma yanzu kana bidiyon kanka ne ina indororo gurin zubar ruwa kenan ba ba mala dan wato malam ba inda baya abin nan to da ka yi kokari ka cire duk wani abin da zai shaidaitar da kai ka yi kokari ko ba wanda ya hana ko da yake yanzu na ji an ce saudiya za ta fitar da dokoki haka ne ko za ta fitar da dokoki na ɗaukan foto a gindin ka'aba da wane da wane ne duka wanda in kai za su kama ka kuma haraji za ka biya mu dai wannan ya mana kyau in kai bai ma bai mu ya mana da ko umran nan da na je na gaya ma wani mutum yana ta yi yana abin nan ɗinsa sai muka yi kicibis muka yi kicibis wani ce to yanzu wannan aikin nawaye ce na Allah ne ne ce to me yasa kai foto ka nuna ma wani ya kamata ka bar mu Allah ne sai ta eh gaskiya fa fara kenan ya fara fahimta ne aiki. yace to amma ka ga yanzu misali wannan aikin in zai dauke ka minti 30 ko minti 20 to kar ka saka kowa a ciki sai Allah amma in ka gama aikin kai addu'o'in ka gama komai inda suna bari a ɗauko hoto sai ka ɗauko hoto shi baya cikin ibadar da kai amma ibadar fa yanzu tsoron da ita kake nuna ma wani wancan dan Allah ne shi masa kayansa shi yasa mala yace yana daga cikin abin da zai taimake ka wajen samun khushu'i ifragun nafs min al ka ko a wato ka wofantar da ranka daga duk wani abin da zai shagaltu da kai fa ayyuhal muslim kai muhawala ya kai musulmi Allah tadkhul ila salati kada ka shiga zuwa sallah wa anta mashghulul bali wato alhali albalu naka shine tunaninka ko rayuwarka tana cikin shagaltar wani abu an gane ko mushtatul fakr ka zamanto ko mushattatul fakr alfikr ka zamanto kana mai rarrabuwar tunani saboda annabi ya kore maka irin waɗannan abubuwa shi yasa yake cewa lokacin da zaka da sallah sai aka zo da abinci annabi ya cewa yi ka shiga sallar ta ya kaci saboda idan baka ci ba wala Allah in ka tada sallah sai ka tuno to kaga dan a kawar maka da wannan a sama maka kushuɗi sai annabi ya ce to in an kawo abinci kaga bai hana ka cin abincin ba amma illar abincin in baka ci ba za ta bayyana a cikin sallah in baka yi sa'a ba tunanin abincin ya jawo maka kabli ko ya jawo maka ba'adi saboda kana tuna shi hakanan ya ce idan kana jin fitsari ya matsayi ko bayan gida kar ka shiga sallah je ka yi saboda ka samu nutsuwa da ka fita daga wani tunani haka ne ita haka duk wani abin da yake da zane idan zai shagaltar da kai kawar da shi a gudun ka wani annabi yake da maka kushu'i yake tanada maka kaga shi riga aka bashi mai ado wacce ta cika ado nan fatsau nan fatsau nan nan ba haka ya yi sallah da ita haka da ya haƙura ya sallame yana sallamewa a gaban sahabban ya cire rigar ya ce a kai ma wanda ya ba shi rigar ya canza masa da wata don wannan tana bijiro masa a sallarsa baya so wasu rigunan kuma kai kasan da ganin su kasan za su ja hankalin mashi haka ne? ba ce karkai ado ba don hasali ma ku zo zina ta kuma yawa ba wanda ya hana ma in ka san zai galtar da kai yadda annabi ya tsoratar ma kansa ka san kuma dai annabi ba wani tunanin da zai zo shagaltar da shi babu shi amma duk da haka dan ya koya wa mutane darasi ya yi wannan malai ce wa awwid nafsaka ka sabar ma da kanka أن تؤجل التفكير في أمورك الدنيوية إلى ما بعد الصلاة kai kokari ka jinkirta duk wani tunani da zai shagaltar da kai akan al'amarin duniya yi ƙoƙari ka tura shi bayan kayi sallah amma kada ka saka shi wato cikin sallah wani haza ja a fil hadisi anas wa rabiyallahu anku saboda haka ya zo a cikin hadisin anas Allah ya dade shi yake cewa idza hadara al asha wa uqimat as sala fabda'u bil asha idan aka halarto da abinci kuma ga an tsayar da sallah an yi ikama sai kawai ya da kiran abinci ga fali man yanzu an yi ikama saura kawai a ce Allahu akbar sai wani kawai ya zo da tiran abinci da nama da komai ya aka ce to a bar sallar sai an cinye abincin domin wani yanzu yana kallo da dama katon tare haka an zo da shi za a yi sallah kuma liman ya ki tsayawa Allahu akbar ai ina jin rabin sallar wannan musamman in an zo bude baki ne ko bai kace ko hakan ba zai yi ba zai yi sau da a dakata a ci abincin sannan ai sallah annabi ya ce bil asha ku fara dame da abincin na uku daga cikin min al-umuri al-mu'ina daga cikin al'amarin da za su taimake ka wajen yin khushu'i a cikin sallah an gane an-nazru ila makani sujud ka. ya zama gurin sujjada kake kallo wanda yana daga cikin abin da zai taimaka maka li annaka wato yace kai bidalika tuqayyidu aydayka anil haraka wal inshigadu bima hawlak yace da ganin gurin sujjada da wannan zaka dabaibaye idanuwanka daga barin motsi idan gurin sujjada kawai kake kallo to idanun ma ka masa da baibayi ba inda zai kalla sai gurin sujjada sannan harkar ka da motsi-motsi duk za su zama fito da sauki saboda iya gurin sujjada kake kallo kuma wannan zai sa ya shagaltar da kai ya tsare ka daga barin shagaltuwa na abin da yake gefen ka tunda gurin sujjada kawai kake kallo yana taimakawa wannan wasu ma malamin suna ba shi muhimmanci kwarai da gaske a cikin sallah ka rinka kallon wurin sujada domin yana maka magani abubuwa na farko idanunka ba zai yi ɗila'i zuwa wani guri ba dama ko hagu ko gabatan gurin jada kawai idan wannan ya faru ko idanunka ya zama haka to motsin jikinka ma zai yi sauki an gane shagaltuwarka da wanda yake gefen ka shi ma zai zama da sauki yana daga cikin al'amuran da za su taimaka maka alal kushu’i, ka samu kushu’i, wal matlubu da kuma abin da ya mafi salafi a cikin sallah adamu tahrikil a'dha rena motsar da gaban ka sai ka tsaya kyam haka kamar wani katako gare yawan motsin jikinka ka motsa nan ka motsa nan zai iya baka rashin kushu’i. an gane ah, yanzu misali za ka ga cewa watakila soja ya zama ko ɗan sanda ya zama odila na gwamna idan gwamna yana zaune shi kuma yana tsaye yana motsi baya motsi ko ya zama kamar katako to inda zai shigo sallah kuma kila ya ta motsi motsin gaban ashe kenan tsayuwarsa baya motsi da kuma kawai wanda ya zura ma idanu shine gwamnan ko shugaban ko su kada yake kallo wannan zai ba shi nutsuwa ga dukkan wani wanda zai zo da wani hari don da gama in irin wannan wani in ya zo ko so yake gaisa da gwamna sai ya hankali shi saboda ya nutsu kuma ya gane ya tsaya ya kuma kame a wannan gurin gabansa ba su motsi saboda ya kame a wajen tsayama gwamna ko kuma shugaban kasa ko wani mai mulki to yana daga cikin abin da zai taimaka maka shi ne ka tsaya babu motsi-motsan gabbai wa min ha al daga cikin gabban hadda hannayenka wa huma su hannaye masu ne aksarul a'za'i haraka su suka fi sauran gaban kama motsi a cikin sallah haka ne saboda da su ake susa da su ake taba baya da su ake wane ne ko duka hannu ya fi motsi a cikin sallah sama da sauran gabbai ko to kai kokari ka rike su Allah ya ba mu dacewa yana daga cikin al'amuran da za su taimake ka akan kushu'i an ya tadabbara musalli mai sallah ya rinka tadabburi ma ya ƙuluhu abin da yake faɗa ya rinka tadabburin abin da yake faɗa min alƙur'ani a cikin alƙur'ani awil azkar shi ne akwai azkar ko subhana rabbi al'azim wa bihamdi subhana rabbi al'ala subuhun qudusu rabbil mala'ikatu wa jibril kaza ko ka kula da mai kake gaya ma kanka ka yi tadabburi cikin ayoyin da kake karanta ayan nan da ka karanta ta hana kaza ta tadabburi yana cikin abin da zai taimaka maka a gane girman ubangiji to babbar matsalar wasu kuma shine ba su ma san ma'anar komai ba na ayoyin alkur'ani to wannan ya za a iya samu tadabburi yanzu misali da za ka tsare kofar masallaci ka ce kowa sai ya fassara maka surar fatiha ba fa kai bayani ba kawai tarjama tarjama shine fassarar kalma da kalma musulmi sai ka samu wani ya shekara ashirin a cikin musulunci ko talatin wala ba zai iya wannan ba ko ya za a iya gane girman maganar da yake karantawa mai wahala ko yanzu kaga ko dokokin ƙasar nan da mu da gwamnati da sauran mutane duk mun yarda akwai waɗanda suka fi mu sanin su kuma akwai waɗanda suka fi mu tawabu'i a kansu ga ko wani abu da ya rikice ma gwamnati ko wani abu kama da kaza sai ce to wannan sakin layin a kai ma ma'aikatar shari'a su fassara shi saboda an san sun fi mu iya fassarar wannan kuma sun fi mu kushu'i a ciki suna da tawazu'i a kai ko shi za ka ga daga kaɗan ɗanyi wata magana sai wani lauya ya fito ya ce ya ka karya dokar ƙasa saboda yana mata kushuki kuma yana mata ladabi wadda ku bai ma Allah ladabi zai fito maka da wannan ko so kenan wanda ya san dokokin ayoyin zai fi samun tadabburi sama da wanda yana karantawa ne bai san me yake karantawa ba haka ne ko? wato kuma ko a tsarin rayuwar duniya za ka ga shaɗi yanzu ka iya karatu kuma ka san ma'ana ka zo kai kana wucewa da mota sai da ka sa su gina sai ga an rubuta no parking kuma ka iya wannan no parking din ka za ka yi gaba ko saboda ka sani ma akwai wani shi kuma Allah ya tara masa kuɗi da yawa kuma ya tara masa jahilci kuma ga shirgigiyar mota ga kuɗi ga jahilci kaya guda zai iya zuwa ya faki shi kenan sai wani yaro ya fito da zanzaro ya ko gano kwake ne kuma yanzu za mu tafi ofis za a je ofis a yi ne wanda ya san dokar ya fi wanda bai sani ba tawazu'i a kanta ko ɗaya suke ba ɗaya suke ba so dukkan musulmi a wannan gabar muna ba shi shawara ya yi ƙoƙari ya san ma'anar alkur'ani wannan shawara ce in ga dama ka dauka in kuma ga dama ka bar mana kayan mu saboda in ka zo karantawa ka san me kake fara kuma wace magana kake da Allah mahaliccinka wannan zai baka dama ka samu ka samu abin nan ko ka samu tawabi ko kushuji ko kuma idan ba haka ba abinda zai taimaka maka shine aw ma yasma'u min al-imam ko abin da kake ji liman yana karantawa ka san ma'anarsa dole zai sa ka sare za ka samu kushuri a ciki wani abu daga cikin abin da zai taimaka maka mala ya ce walaisa kullum kushu'i mahamuda ba kowane kushu'i ne ya zama abin yabo ba akwai kushu'in da ba a bukatarsa fa ka kushu'un hazzara min usalaf masu mu akwai wani kushu'i ma wadda wato magabata suna tsoratar da mutane akan yinsa. sa ne khushu'un nifa khushu'i na munafurci ala salaf daga cikin magabata wani yana cewa ista'izu billahi min khushu'in nifa ka nemi Allah ma tsari ya tsare ka daga khushu'i na Wa ma khushu'un nifa menene khushu'i na munafurci yace an taral jasadu khashi'an kaga jikin yayi laushi wal qalbu laysa biqash amma zuciyar ba ta da khushu'i wannan munafurci ne an gane anan fa muna zaune in kaga zaman da wani ya mana wata shekara can ya zauna malam ya yi kuma ga carbi sai ja yake kwas kwas kwas kwas yana ta ja muka rufe karatu kafin mai addu'a ya fita shi wallahi takalmin wani ya dauka wallahi malam anan anan kuma masallacin ba a wani goba muka fita a ba takalmi to sai muka ce kawai a yi gaggawa abi inda ya wuta can nan suna aiki kuma za a tsaye da su to watakila za a iya samu su can ko wajen kusa da eh, deputy gwamna office din nan kasa akwai wuta a gurin an tsaye da mutane sai gashi an cin masa a gurin wallahi kuma takalmin daga kowanne ya sa ɗaya a nan ya sa ɗaya kuma ga kushu malam in ka gan shi yadda ya nutsu a masallacin wallahi kai ka ce malam shur wa uzu billahi da irin wannan khushu'i shi yasa magabata suka ce istaizu billahi min khushu'i nifaq ka nemi tsari daga khushu'i munafurci menene khushu'i munafurci suka ce an tara al-jasad khashi'an kaga jiki ya yi kushu'i limit ya yi laushi walƙalbu laisa bi kwashe amma zuciya ba ta zama haka ba adalfil wannan aiki ɗin huwa aka rabu ila takallufi wa tasne wani haza lamma nazara umar radiyallahu anhu ila shabin kadi na kasara asahu ita irin wannan aikin ba wai zuciya ce kawai mutum ne ya saka jikinsa ya sana'antar da jikinsa haka ya koya wa mutane ya nuna ma kansa tawadu in ƙarya ka san wani haka zai ya koyi maganganu na ladabi duk zai ɗora ma kansa kana magana da shi kana kallon ladabi kuma wallahi kwakwanka ka yake wataƙila yar wayarka da ɗan takalmin ka duk zai iya ɗaukewa yana kwakwanka. amma in ka ji maganarsa to irinsa ne za ka ji an zo ana ba da labari malam idan ka gan shi wallahi mutumin kirki to ya siffantu wannan ya kware cikin munafurci irin sanin sai na umar ya ga wani na kasa ku ya yi shiru ya ku ya ka duk maganin da ake baya magana saboda tsaban nuna ladabi <laughs> wa gala lahu sai umar ya ce masa ya haza sai ya kai wannan irfa a ra'asa daga kanka ya ce ka daga kanka fa innal khushu'a yake shi fa khushu'i da kake jin ana magana la yazidu ala ma fi qalbi baya karuwa akan zuciya iya a zuciya yake na ga hakan da kai kai shiru to mun san ba kushu'i bane kuma ba shi bane saboda haka kushu'i a zuciya yake baya fita ma daga cikin ina daga zuciya ballanta na yazo gaban ka kai shiru kai wani kai wani abun nan sifa ta tausayi haka ka zama Eh, duwar da ya zanka jama'a jama'a har yau wai kana nuna ba a nan kushu iya kiwa malam sau da karka yau dare mu da wannan fuzan duk na umar ya gano ka tun baya ba faman azhara kushu'an sai na umar ya ce lokaci ya yi ko faman azhara kushu'an wadda ya bayyanar da kushu'i a gabbai haka yake nunawa a gabbai ya bayyanar da shi alama fi kalbihi amma ya bayyanar da kushu'in ne a gabbai ba a zuciyarsa ba ibn umar yace fa inna ma huwa nifaqun ala nifaq yace wannan munafurci ne? kuma kan wani munafurci an gane ko da ka kushu'i a cikin zuciya yake halarto da girman Allah kai ibada yadda ya kamata ana ce mana lokaci yayi don haka nan za mu ajiye akwai asbab na alkhushu in kun yadda sai a ci gaba in ba ku yarda ba za mu tsallaka aya ta gaba yanzu lokacin yayi ko to jama'a dai wacce faɗakarwar da aka yi wa mutane sai a kula don gaskiya sannan kuma wallahi ina ba da shawara kowa ya kara gyara alaƙarsa da ubangiji wannan zamanin ni na tsori ta ne da al'amarin duniyar ta yi kusan tashi gaskiyar magana mutumin da zai ce allahu akbar ya ɗirka wa mutum bindiga ya kashe shi kuma yana allahu akbar yanzu kai da kake cewa allahu akbar ba ka san cewa allan da kace akbar ɗin ya haramta kashe mutum ba wannan lamarin fa jama'a kuma duk wannan abun akan duniya ce a ta mai yin ya san cewa ba zai je lahira da kudin da yake karba ba ya sani haka za a binne shi ya jama'a a gyara alaka tsakani da Allah gabanni kuma su bi tsoron Allah su dauki mataki domin mu muna ganin suna da matakin da za su dauka ku ji tsoron Allah da amanar mu da Allah ya dinka a hannunku ku ji tsoron Allah mutu mataki abin da wannan abin da ake za a iya yi za a iya murkushewa a dawo a zauna lafiya inda ga ƙasa kenan duka ana kallo ana zaune lafiya amma abin da ake ana wato cin kashin ya yi yawa sau da ka kowa ya ɗauki mataki na koma ga Allah manzo abin da baka aminta da shi baka daina ne ga kanka don muna da sakaci ko yaran ka gafiya musu daina kawai bude maka gida ba tare da sun san waye ba kwan kawai sai wani ya kofa ko a ɗauke shi ko a ɗauke ka so a yi ƙoƙari kuma a gaya ma Allah kuma a gyara hali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 ya Allah waɗannan fitintunu muna roƙonka ya Allah ka yi maganinsu. ya Allah ka rasar da su ya Allah Allah ka dawo mana da zaman lafiyar mu da abincin ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka ba mu waɗanda suke jagoranci karfin gwiwa wajen tinkara wannan matsala ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da tsaronka ya Allah ka tsare mu da tsaronka ya Allah ubangiji ka tsare mu da tsaronka ya Allah Allah ka karbi wannan ibada da muke yi Allah ka karbi wannan ibada da muke yi ya Allah sanya aljanna ita ce makomar mu ya Allah wannan jihar ta muna roƙonka ya Allah ka sanya mata zaman lafiya ka kara mata zaman lafiya akan wanda take da shi ya Allah masu jagoranci a a cikinta muna roƙonka ya Allah ka taɓa zukatansu wajen tausaya ma al'umma da kuma ɗaukan matakai da suka dace ya Allah ka samu muna miƙa ta gare ka ba za mu iya ba ba mu da ƙarfi ba mu da dabara Allah ka kawo mana agaji ya Allah ubangiji ka tsare mu ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. Thank you.